barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari. Tare da ni Zahra Aminu Fage. jama'a kamar dai da kuka sani a kowace ranar laraba Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma 25 ga watan Agusta na shekarar 2021 za mu magana ne akan mata da sana'a. Masu sauraron mu a yau za mu tattauna ne akan mata masu ƙananan sana'o'i. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta tattauna mana da mata masu ƙananan sana'o'i sannan za mu ziyarci mu na ƙwalama Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu garzaya jihar kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen hausa wato binta ibrahim da ma bako da za ta gabatar mana da ita. mu da sake saduwa da ku a cikin bangaren mu na sana'o'i inda za mu gabatar muku da malama Fatima Ilyas makitsiya wato mai kitsan 'yan gayu wanda take cikin tudun wada a Kaduna. Malama Fatima ya sana'a. Alhamdulillahi ni ma kitsiya ce. To kitsan na fara shi gaskiya tun ina karama haka kamar shekara sha uku haka yanzu na kai kamar shekara goma da wani abu ina kitso. To kitsan nan naki ya shahara malama Fatima inda na ga ana ta maganan yadda kike tsarin kitsan ki. Shin kitso ma menene matsayinsa a wurin mace? gaskiya kitso yana da daraja a wurin mace kuma cikon ma tsafta ne a mace kenan saboda mace in ba kitso aikin ga babu daɗi to me ja ra'ayinki na yin wannan sana'a na yin kitso gaskiya ni tun ina karama da yake na mahaifiyata tana kitso kamar zan ce gado ne in tana kitso ina zuwa kusa da ita ina kallon yadda take to a nan abin ya shiga min rai ma ina so in yi kitso kamar yadda mahaifiyata take yin kitso to a naki tsarin kitsan menene bambancin naki kitsan da kuma sauran mata da ke ganin suna yin kitso to ni dai gaskiya ina da ka'ida idan za ka zo kitso kana kira na kafin ka zo kitso saboda in na yi bukin din yan monday daban to ba zan sa ka a ciki ba sai ranar talata zan yi bukin ɗinka a ranar talata sai in maka kitso akwai yan ranar laraba haka akwai alhamis akwai juma akwai kuma sati da lahadi na 'yan makaranta ne to kin ware kenan asabar da lahadi na 'yan makaranta eh na 'yan makaranta ne to me ya ja ra'ayinki na cewa bar ki tsara kitson nan naki ya zama kowa da yanda kike masa kitso ma'ana ba za ki cunkoso ba eh to abin da ya ja ra'ayina saboda kin san wasu zaka bata musu wasu zaka faranta musu amma dai akwai 'yan kitso ne sosai na ga ya kamata a ce kowanne in raba mishi ranar da zai ranga zuwa to a wannan sana'ar kitso na ke wani irin kitso da wani iri kika sani kuma kike yi eh to muna yin na hannu muna weaving muna kitsan zare muna somgap muna gana weaving duk wanda kake so muna yi har da zanen yawo ke eh har da zanen yawo shi ma na fi kwarewa sosai a kan shi to akalla yanzu za ki iya bugun kirji da cewa kin samu biyan bukata na yin wannan sana'a naki na hannu eh alhamdulillah gaskiya ina alfahari da wannan sana'a tawa saboda ya biya mun komai ma bukatuna ba sai mai gida ya mun ba ni da kaina in na kitso Allah ya bani zan yi ma kaina ba sai na ce mai gida ya bani ba. Wato ba jiran bani bani. Alhamdulillah ba na jira ko rashin lafiya ko nawa ko na dan shi alhamdulillah ba ma sai na ce ya kawo ba zan je in yi daga baya sai ya sani. mai kitso kasancewar ta kullum yana cikin kawunan mutane kuna ganin kai kala kala iri iri ya kuke yi da kawunan da ake zuwa muku da su marasa tsafta. to gaskiya in dai aka zo min da kai mara tsafta gaskiya ina ba mutum shawara ka ringa wanke kanka kafin ka zo kitso kuma sa'an nan in dai na gama ko da kan ba a wanke yake ba in dai na gama kitso ina sa sabulu ina wanke hannuna saboda sabida kinga za ka yi aiki to ni haka nake tsarin kitsona. ina da group dai na kitso ma zan ce sabida kin ga wasu ba lallai bane su sani ta dalilin group za a sani na kitso kuma ina tuttura kala kalan kitso duk wanda yake da bukata yana iya kira na ko ta private number ya min magana ko ya kira ni in je ina ma zuwa har gida sabida ba a nan ma na tsaya ba gaskiya dan ana ɗauka na har gari gari ma ina yin kitso wannan sana'an taki na hannu eh alhamdulillah unguwa gari gari ina zuwa gaskiya yanzu me ki ce wa mata inda suke zaune ba su da sana'a kuma suna jiran jali shin anya sana'a dole sai da jali ne za a iya yi a gaskiya shawara ta ga mata sana'a ba dole sai da jari ba akwai sana'o'in da ko baka sa jari ba za ka yi su kamar dai in ce kitso da lalle haka su kulle kulle dai na kananan abubuwa dai na sana'a ba dole sai ka sa ma jari ba kuma gaskiya shi sana'a hannu yana da mahimmanci da daraja gaskiya ina godiya ga ma mahaifiyata saboda ita ta ƙara bani ƙwarin gwiwa a kan kitso saboda wani sa'in ina cewa na ga take cewa a karki gaji saboda kitso yana da mahimmanci nan gaba za ki alfahari da shi to kuma gaskiya alhamdulillah ina alfahari da mahaifiyata kuma ina alfahari da kitson nan da nake to an ce duk kowane sana'a ko wani abin da dan adam yake akwai ranar jin daɗi da kuma akasinsa zaki iya tuna wani abu na farin ciki da ya sami ki dalilin kitson nan ko kuma akasin sa. abin da dai ya bakanta min dai ban ji daɗin shau saboda kin san abin nan mutum an ce ajizi ne akwai wanda za ka faranta mai akwai kuma wanda ka saba akwai lokacin da 'yan waje za su kira ni suna son kitso 'yan gida ma su zo to hakan dai ga aiki haka zan dan ɗiba 'yan gida haka in musu sannan kuma in ɗiba 'yan waje in musu sabida kawai kowa tunda kaga wurin tunda kin ga wurinka aka zo ana son kitsanka mm. to kiga ya kamata wannan kaɗan faranta mai to amma duk da haka ne gaskiya wasu sai ka bakanta musu mm, ah, eh, ba duk da haka wasu sai ka bakanta a gaskiya kalubalen da zan ce na fuskanta game da kitso wani sa'in kulawan da ya kamata in ba mai gidana gaskiya yana ɗan karanci haka sabida masu kitso amma da yake mijina ya fahimce ni yana da fahimta to alhamdulillahi shi ya sai yake bani kwarin gwiwa akan kitsan da nake yi mafi mahimmanci gaskiya a kitsan nan akwai biyan bukata gaskiya alhamdulillah duk abin da nake so ta fannin kitso ina biya ma kaina bukata ba ni da matsala akan kuɗi ba ni da matsala ta kan kuɗi dai da zan ce zan nema na rasa gaskiya alhamdulillah abin ne ya mun da na taba zuwa wani gidan gaskiya matar ta girmama ni kin san wasu suna wulakanta masu sana'a ko da su suka kira su hmm. amma gaskiya matar ta mun tarba na ji daɗin shi ina ma san tana sannu sannu da aiki to kuma da na gama mata zan tafi ta mun goma ta arziki na ji daɗin shi gobe ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da malama Hadiza Usman ƙwararriya a ɓangaren lalli da kwalliya. Malama Hadiza barkanki da zuwa. Assalamu alaikum jama'a. To malama Hadiza mai lalli. Yi mana cikakken bayani akan lalli da kuma saurakansa. Gaskiya ina alfahari da lalli. da ban kai matsayin haka ba amma yanzu lalli na ya ɗaukaka ko ina an sani tun ina zanen ma mutane suna ma sha Allah da lalle na tun san me sana'a ana cewa kai ya fasa kai to gaskiya ni dai lalle na duk wanda ya gan shi gaskiya san albarka ina wa Allah godiya da ya kai ni wannan matsayi da nake yin wannan sana'a sana'a ce gaskiya akwai biyan bukata masha Allahu ina ɗawainiya ma da duk abu ne wanda ya danganta na gida haka gaskiya ina yin shi kafin mai gida ya hoɓɓasa ni na yi hoɓɓasa na yi ba abin da zan ce wa lalle gaskiya sai Allah ya sa albarka lalle yanzu muna yi kala kala gashi nan duk wanda kake bukata muna yi akwai hawa hawa ne akwai wanda ake wa amare akwai wanda muke wa mejego akwai wanda muke wa 'yan mata zawarawa yara ƙanana duk muna da irin style ɗin da ake wa mutane muna da lalle da na ƙasar waje da na gargajiya namu duk wanda kake so dai muna yin shi insha Allah ka zo ba za mu taɓa baka kunya ba saboda kin ga lallan hausa yana da magani ana yin shi sosai yana kuma zama a jikin mutum yana daɗewa ni tun ina karama na fara yin design tun a littafi nake fara yin design har Allah ya kai ni yanzu hannu aure ga ni da 'ya'ya ya'ya ma shi da gare ni kuma ina wannan sana'a mijina ma yana goya min baya yana karfafa min gwiwa akan yin wannan sana'a muna yin kala kala muna yin na selotep muna yin na zane muna yin na hausa na kano ta cikin wayannan wayanda kuke yi na salatab na waye da kuka kawo na zamani shin gani kuke yi a littattafai ko kuwa a haka ke sa kuke yi gaskiya kirkira muke yi da kanmu kirkira muke yi sai ma mun dau hannun mutum zamu ga wanda design din da ya danganta da hannun mutum sai mu zana mishi ko kafarsa wani irin ci gaba ko in ce alfani kika samu ta wannan ta dalilin wannan sana'a ci gaba ko gashi nan muna ciki tunda ma ya eh, har gini na yi akan wannan lalle ina zuwa gari gari ma ana ɗauka ta farashi iri-iri na zuwa garurruka da ake ɗauka na ake zuwa da ni kuma wannan abin da ya danganta gida yara kudin makaranta ya sutura wadda ba a rasa ba duk muna kin ga nan an rufa kai asiri ne lalle muna da dan sudan muna da na baki kuma muna da dan nijar muna da ɗan saukwatu duk muna da shi da ɗan katsina duk ina da shi da baki da ja duk kaloli dai da kake so muna da shi kuma mace da allah a dage mata ka a zauna ana jiran namiji ya yi maka abu kai ma ka dinga hoɓɓasa mata mu dinga kishin junanmu muna yin sana'a sana'ar da wadda ba za a rasa ba a cikin gida lalle mata ku dage a gida ku dinga mazan ku kwalliyar lalle a kafa su dinga gani da hannu da kafa don ku zama abin alfahari a wurin mazajen ku to da ƙarshe akwai wani shawara zaki ba wa masu na'irin taki akan maganar jajircewa da ko kuma samun wani eh, tsari wanda ya dace da sana'ar taku to gaskiya muna da tsari in wurin lalle in ka zo ba za ka yi ta zama ba za mu baka lokaci ga lokacin da za ka zo zaka samu mata iri na masu yin wannan sana'a lalle ka ku dinga zaunar da mutane ku zaunar da su har yamma ba su samu abin da suke so ba ku samu musu lokacin da za su dinga samun lalle a cikin jin daɗi a cikin kwanciyar hankali ba wai sai an zo an ta rigima a kan lalle layi ya zo bai zo ba bai zo kan mutum ba a dinga sa lokaci yadda mutum zai zo ya samu lalle cikin kwanciyar hankali mata iri na kuma ku dinga samun kayan da za ku dinga yin aiki da shi ba wai kowane irin kaya ake sawa a in za a yi lalle ba mata masu iri na na sana'a a san lokaci ga a dinga dai tsabtace jiki yadda mutane in sun zo su dinga sha'awan yadda jikinka yake kai ma mai lalle. Yanzu kuma sai filinmu na kwalama. Mai sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a zauren na kwalama. inda muke gabatar muku da girke-girke kala daban-daban a wannan karan ma muna tare ne da malama asma'u idris inda za ta gabatar mana da wani kalan na makwalashi malama asma'u wani kwalama muke da shi a wannan lokaci akwai wata kaza ce da ake dafa ta tare da tsamiya da kayan kanshi da kuma albasa kazar kuma malama sama ake sawa tsanya eh, kuma a cita da siga amma wannan girkin dai ba ta nahiyar afirka ba ce ba ko gaskiya mutanen senegal su suke amfani wato na afirka ne ma eh afirka ne ita kaza ce haka amma ba wai kaza ta agric ba kaza ta hausa kaza ta mu dai ta gida to malama asma da me da me nake bukata idan zan shiga girkin wannan kaza wato abin da kike bukata in kina zaki wannan girki kina bukatar tsamiya tsamiya kuma ba sabuwar tsamiya ba tsohuwar tsamiya wadda ta canza kala ta zama ta yi baki baki din nan to ɗaya kenan to ita kike bukata sannan kina bukatan albasa kamar albasa in manya manya ce albasa kina bukatar a kaza ɗaya kina bukatar kamar guda shida taɓija. Eh, kamar, Wannan kamar miyar albasa? Eh, miyar albasa ce amma da kaza. Da kaza. Da kuma tsamiya sai kayan ƙanshi. kwama mai da me? Eh kina bukatar su kanumfari, masoro, citta da sauransu. Kuma wasu in zaki amfani da su citta su masoro su kanumfari ba za ki sa kamar su kori da waye-waye ba. Ba za ki sa su ba. In zaki yi amfani da su kori su time su waye-waye su kuma su kadai kawai za ki amfani da Haka ba za ka abun biyu ba. Ba za ki haɗa da wancan. Eh, in gargajiya gargajiya. Eh in gargajiya gargajiya in kuma can gefen can gefen. Eh to da sauran sannan kuma sai kina buƙatar siga duk dai a wannan dahuwa sai kina buƙatar ruwa babu a wannan dano kenan eh za ki sa abin ɗanɗano ai shi ne na haɗa shi a cikin kayan ɗanɗano su su citta su da sauransu sai ɗan gishiri gishiri ba yawa kaɗan to mu je zuwa eh, to ita wannan kaza da zaki dafa ta kaza ce zaki dafa ta amma kazar gida ba wai agric ba eh ba wai ba ta turawa ba a'a ba ta turawa ba ita kazar in kin same ta zaki gyara kazar ki yayyanka ta in kina so ki yayyanka akwai wani yanka da ake ce ma Chinese court kaman guda nawa eh za a yanka kaman cinya za a raba cinya uku za a yanka ta daya biyu uku yan gudur gudul ne zaki ga an ce musu Chinese court to wani lokaci kuma za ki ga kazar gaba ɗaya ta za a ɗauka za a jefa ta a tukunya ta ragargaje da kanta hmm, eh saboda wutar da za ta ji kamar wuya a raba shi uku kamar kafada za a raba ta wurin guda biyar ko shida hmm, balle gangan da eh, jiki eh, yan gudud gudud ce kowa zai wadata a gida eh, yan gudud gudud yanda da hmm. za ki iya jefa kwaya biyu a baki a lokaci ɗaya to na gani yawwa sannan sai kina buƙatar ruwa to abin da za ki fara sawa shine ita wannan tsamiya za ki fara dafa ruwan zafi in kika dafa ruwan zafi ita wannan tsamiya kin san tsamiya da take da kwasar datti mm. sai ki wanke ta idan kika wanke ta sannan sai ki ɗauki tsamiyan nan ki jika ta da ruwan zafi idan kika jika ta da ruwan zafi sai ki maida sai ki tace ta sai ki maida ta akan wuta ki ɗauko wannan sigan shi kuma ki tankaɗe shi ki zuba shi saboda ba a son wani butaci a ciki mm. sai ki zuba a ciki kina yi kina juyawa har sai ya dan fara ya fara kauri ya zama kamar siro To, kamar da zai lemu tsami dai. Yawwa, haka kamar dai, a'a kamar dai zaki. An narka an zama. Eh, ya narku har ruwan ya fara kodewa. Sun haɗe da juna. ya mm. fara kauri. Ko mm. sannan sai ki sauke. Ki ce dai kamar zan yi hanjin ligidi. Yawwa, to sai ki sauke a gefe ɗaya. Sannan sai ita kazakki ki ɗauko ta bayan kin wanke ta kin gyara kin sa a tukunya sai ki sa kayan yajin nan a ciki hmm. ki sa kayan yajin nan a ciki ki sa mata ruwa sai ki rufe ki rufe ta sannan ita wannan albasa ita kuma za ki ɗauke ta ki zauna ki ɓare ta ɗaya bayan ɗaya To ban gane bare ta bayan ɗaya bayan ɗaya. Eh bayan kin cire hancin kin cire kasa eh, ko eh. kin cire kin cire wanda ba kya son bawon mm, kin. To zaki zauna ne da hannu kina bare ta. kina bare ta kina cire ta kulla kulla a sala sala din ta eh kina oh. fidda ta sala sala kina fidda ta sala sala eh. idan kika fidda ta sala sala sai ki wanke ta sai ki ajiye ta a gefe daya sannan sai ki dauki dan kadan na tsakiyan sai ki dauka sai ki yayyanka sai ki zuba a cikin kazan nan duk na tsakiyan shi ki dauka sai ki amma manya manya eh manya manya sai ki aje su a gefe ɗaya na tsakiyan kankananan hmm. su ki dauka sai ki yayyanka sai ki zuba a cikin wannan tukunya da kika da kika sa zaki da ke tafasa kaza hmm. haka ki ta da huwa ki ta da huwa ki ta da huwa in wani lokaci ma suka ke zaki manta ma suna girki saboda su in wannan kazar za a dafa ta ba a cika dafa ta akan gas ba ko akan abin nan suna amfani ne da gawayi a hankali a hankali ake dafa ta sai a dora ta sai a batta a cika tukunya da ruwa sai a batta ta dahuwa ta dahuwa ta ruwa. sai wannan ruwan ya shanye ya kai daidai kin je kin duba kazaki kina tabawa zaki ga ki ta fara rushewa to sannan sai ki ɗauko wannan siron naki wato ruwan tsamiya nan da dafa da shi da ruwan tsamiya da shi da suga kika dauko sai ki zauna sai kina zubawa a ciki kina juyawa to za ki ga gaba ɗaya kazar ta canza kala za ki ga kazarki ta, ta canza kala sannan kuma wani kanshi mai daɗi yana tasowa a lokacin za ki san tsamiya tana da kanshi mm-hmm. eh za ki ji kanshin wani kanshi dai haka na daban na musamman yau na musamman to in kika dan bashi minti biyu sai ki ɗauko wannan albasan manya-manyan da kika ajiye eh. kika wanke mm. sannan sai ki ɗauko ta sai ki lulluɓa kazan nan kirb da ita ki shimfiɗe su ki shimfiɗe su ki rufe kazar gaba ɗaya da ita ba a ganin ta wato a ta saman zan eh, jijjera su kuma zaki ƙara ruwa to ruwan zafi zaki ƙara ba ruwan sanyi zaki ƙara ba wato idan naga ruwan ya yi ƙasa da yawa eh in kika ga yi ƙasa da yawa to ruwan zafi zaki ƙara da in kika sa ruwan sanyi to za ta ƙara koma baya yawa hmm. to sai ki sa ruwan zafi yanda za ta shigo kuma dole ne ita wannan wannan girkin ba na shaf shaf bane wato ba na sauri sauri ba ne girki ne na dan a hankali in kina son abin da kike so ki ci ki ji bakin ki ya gaya miki a hankali za ki dafa shi sannan sai in rufe sai ki rufe tukunya ki sai ki batta ke ba za a gaya miki cewa girkin ki yayi ba kanshin da duk inda kike zai taddo ki ki san cewa girkin ki ya dahu to ni a wannan girki naki ban ji kin faɗi su tattasai tumatiri, wa ba a sawa ai kayan yajin nan kawai za ki sa kayan kanshi to miya kasa ba za ta yi wani fari ba ba za ki ganta fara ba ba za sake ganta fara ba saboda kazan ma ai ta riga ta rugurguje a cikin a cikin wannan albasa kuma kin san ita albasa tana da wani abu guda daya mm. kowa ke ne kika dafa shi da albasa da yawa faffashewa yake tana da wani sinadari na taimaka abu ya dahu da wuri eh duk abin da kike kike tsammani ba zai dahu da wuri ba to idan kika sa albasa da yawa kika rufe shi to ko wake ne in zaki yi shinkafa da waken kika dauko albasa kika yayyanka in dai kin sa albasan dan da yawa to waken ki tubi cikin lokaci in kane zaki ji shi tubis wannan miya namu na kaza kazar albasa eh da me da me za a iya cin shi roman nan shi wannan romo zaki iya cin shi da kuskus za ki iya cin shi da shinkafa za ki iya cin shi da makaroni wato duk wani abu dai da za ka eh, iya in eh, tuwo ba eh, tuwo ne hmm. kuma yawanci dai suna ci ne da kuskus ko da shinkafa eh saboda hmm. kai san su ma'abuta cin shinkafa ne kuma ma'abuta cin kuskus ta yan uwa ne <laughs> to ma sararo an ce sai an gwada akan san na kwarai ku gwada mu gani malama asma'u mun gode to gani yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan shaƙata da wannan waƙar. mata mata iyayen mu ne su mata iyayen mu ne su so son ka koye mu mata so son ka koye mu mata so son ka yaye mu mata so son ka koye mu mata so son ka ci she mu mata so son ka sha shashe mu mata almo ka girma almo ka girma a gaida mata ko gaida mata To madalla masu sauraron mu mun sami kiranmu na farko daga Yobe da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna tare da garba injiniya da garin da jihar Yobe. To barka dai da shigowa wannan shiri namu yau dai muna tattauna ne akan mata da kananan sana'o'i me zaka ce? Eh to gaskiya sana'a gurin mutum yana da kyau. Saboda yana taimakawa mazan su ma ko ba sa rena riba da haka muna fata alheri to mun gode da wannan kira naka kiranmu na gaba wa muke magana To muna jin ka ko za ka ɗan rage akwatin rediyon ka? Ba na tare da rediyo. To muna jin ka. To alhamdulillah to kun har yawo ya cika baki na domin na ji magana a kan jirgin kaza. Haka ne yau mun a mu na kwalama an yi tattauna akan yadda ake yin kaza irin ta 'yan Senegal. To a zahirin gaskiya ne shawarar da zan bayar ga ainihin mu. To kamar mun rasa wannan malamin da ba muke magana. Da wa muke magana? da wa muke magana? Wa alaikas salam da wa muke magana? Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba. To muna jin ka Ibrahim mai wankin hula yau da ka ji maudu'in namu muna magana ne akan mata da kananan sana'o'i da mahimmancin yin sana'a me zaka ce? To lalle sana'a ga ɗaya mace abu ne mai mahimmanci amma abin da nake jan hankali ga ani 'ya'ya mata da kuma mu mazajen su to duk abin da zamu rika tambayan malamai saboda kame abin da ya saba ma shari'a abin da nake bada gudunmawa ta kenan a wannan filin to mun gode da wannan kira naka Ibrahim mai wankin hula daga Kaduna da wa muke magana kuna tare da isiya dan kishin Najeriya daga hawan kare garin kuma sofa a jihar Kaduna muna jin ka isiya To alhamdulillah hajiya gaskiya na ji daɗi wa'annan mata da aka tattauna da su akan ƙananan sana'o'i. To amma gaskiya shawarar da zan ba ainihin maza. Hello? Hello muna jin Yawwa shawarar da zan ba maza don Allah don annabi su ɗan rika in suka tabbatar da mace tana da ƙoƙarin sana'a su rika tallafa mata da abin nan jari. Mm. yawa a tallafa masa da jari sannan kuma ina kira ga irin waɗanda suke zuwa ainihin gidan kitso nan don Allah zuwa annabi a daina irin misali irin maganganun nan na gulmace gulmace da aka san mata suna yi ina so in ja hankalin su to mun gode da wannan kira naka isiya daga Sokoto da wa muke magana Assalamu alaikum kuna tare da Garnasko Gangam Muna jin ka Wato magana gaskiya sana'ar mace amfani ce ga mai gida ma ga mutanen gida don duk da ke sana'a mijinta wasu duk ƙananan abubuwa kan dan ma ya ga ayan yayi su sai ga ayinsu sabanin wadda ba ta sana'a wadda ba ta sana'a bayan ganin da yi ga miji da yan uwa da iyali shi ya kawai a aikin haka ina kira da mata ko wacce sana'a kar ta ga zaman ta karama da yi shi abu Allah ke kawo shi duk wanda ke sana'a ba dole duk mai sana'a ga kasa ya fara har sama hmm. don haka yana kira da mata su kama sana'o'i shi kare mutuncin su da mutuncin iyalin su hamma da mai gidansu da kuta lafiya ba da garin nasu ko gangan. To mun gode da wannan kira naka masu sauraro da haka muka ka daukan karshen daukan wayoyinku a madadin wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa. wato Hadiza Kyari ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta